So, an yi zaɓe a kogi lafiya kuma su ma 'yan kogin suna cewa ba taɓa zaɓe mai limana da kwanciya hankali irin wannan ba. Mun samu ɗan akasi a wurare kaɗan to shi ne muka ce za a koma a zaɓe a wannan wuraren. Kuma ba wai aka san an same shi don eh, an yi tarzoma ba ne. A wasu mutanen ba su samu ma sun yi zaɓe ba saboda ba mu samu an samu security a wurin ba ana tsoron security zai lalace a wurin iriyan ba ta da kyau ba a yi zaɓe ba sannan mm. akwai wasu da kuma da su amfani da kaji da ba da gangan to ko akwai wani tanadi da kundin tsarin mulkin ƙasa ya yi ko kuma tsarin zaɓe akan haka in ta faru? Inda ya faru babu shi a duk dokokin tsarin mulkin ƙasar nan ko kuma a cikin kundin zaɓe wannan ba a taɓa tunanin haka za ta faru ba. da cikin nufin Allah ta faru kuma Allah ya nuna dan adam kan cewa ba komai zai isawa a dokoki ba Allah shi ne bai almusawwir